A sanarwar da suka fitar a yau Litinin a cibiyar jam'iyyar PNDS tarayya, shugabannin jam'iyyu 45 mambobin kawancen coalition Bazum Muhammad 2021 sun wa magoya bayan su saboda yadda suka fito suka baiwa ɗan takarar wannan kawance ƙur'un da suka ba shi damar zuwa kan gaba a sahun 'yan takara 30 da suka fafata a zagayen farko. shugaban jam'iyyar adn fusaha salisu muhammadu habi na daga cikin jagororin wannan ƙawance. duk 'yan Nijar wanda sun kai takara don da ba su yi takara ba don da ba su yi zaɓe ba su zo su yi to ƙwansu da ƙwalƙwata su kaɗa mana ƙuri'a ashirin da ɗaya ga watan Fabrairu Allah yarda don a tabbatar da alkawalin Allah alkawalin Allah ba zuwa ne kuma alkawalin Allah bai tashi. Bazum Muhammad ya yaba kokarin waɗannan jam'iyyu duk da cewa ba a cimma gurin lashe zaɓe tun a zagayen farko ba. duk mai zuwa yaƙi ce yake ni za ni je yaƙi don min yi nasara eh, kuma ba kullum ba ne nasarar take kasance daidai da yadda ake so ni na yi imanin cewa in ba don aka samu 'yan takara mutum talatin da ƙuri'un da muka samu za su yi haka saboda a kusan rabin miliyon wanda ba a yi amfani da ita ba mahayawa duk namu ne mun yi imanin da haka lalle ba a taba ganin zaɓe inda akwai 'yan takara mutum talatin. jam'iyyun na kawancen coalition bazum muhammad na ganin akwai alamun samun galaba a zagaye na biyu a bisa la'akari da nasarorin da 'yan takarar jam'iyyun kawancen da ke mulki suka samu a zagayen farko bazum muhammad na cewa yana da kwarin gwiwar samun haɗin kan waɗannan jam'iyyu kawayen pnds tarayya akwai ministori na jam'iyyu wanda sun samu 'yan takara daban da Eh, tau tunda muna aiki tare cikin gwamnati kuma akwai wanda muka yi shekara goma muna tare akwai wanda muka yi shekara biyar muna tare mun yi aiki kuma muke ci gaba da aiki daidai ne jam'iyyu 'yan uwansu na wannan kawancen namu su isa musu da irin wannan kira. To sai dai a wani abin da ke kama da yunkurin jan ra'ayin 'yan takarar da suka faɗi a zagayen farko wani kusa a ƙawancen 'yan hamayya na CAP 2021 Saba Saidu na cewa. Waɗanda da a tare da su, ai ba su bar a koma wajen su ba. Ko ka tai za ka zama, ko ka tai ba ka da daraja, kuma abin da nika tsoro don waɗansu, shi zan gaba ta tafi baya ta kiya in ka kai shi ka ce ka ta yi ta yi kai dai jinan <laughs> jama'a ba su yanzu haka wasu majiyoyi na cewa tuni bangarorin 'yan takarar da za su kara a zagaye na biyu na ranar 21 ga watan fabrairu suka fara tuntubar shugabannin jam'iyyun siyasa a bayan fage da nufin kulla kawance a ci gaba da neman hanyoyin da za su taimaka a kai ga lashe wannan zaɓe yayin da masu amfani da kafafen sada zumunta ke ci gaba da tafka muhawara a game da yadda suke hasashen zata kaya a tsakanin tsohon ministan cikin gida bazum Muhammad da tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.